والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mai tambaya a nan yana cewa kudin laife ko kayan laife da ake bayarwa kafin aure zai shiga cikin abin da mutum zai iya nema a kan kul'i zai iya mana inda aminci duk wani abu na kaya in mun kirga shi a matsayin sadaki ne dama an ce za a iya karɓar sadaki. in ba mun ce ba sadaki ba ne da za a iya karɓar kaya ma ai a matsayin abin da zai inda <clears throat> lokacin da ya bata har ya bata ne a matsayin ya zama nata to sai kace za ta dawo mishi da kayan a madadin abin nan shi kenan ya halatta wannan yana cewa mutumin da ya auri mace akan cewa yana da lafiya da bayan an yi aure kuma aka samu bai da lafiya to ne hukuncin wannan mutum rashin lafiya da miji zai iya samu kala biyu ne akwai rashin lafiyan da ya shafi auren akwai kuma rashin lafiyan da bai da alaka da auren yawwa za ka zo ɗaurin aure ana tambaya miji yana da lafiya ko a ce yana da lafiya sai da aka je sai aka samu yana da ciwon hawan jini ko yana da diabetes kaga wannan ma rashin lafiya ne amma wannan bai shafi auren ba ai to wannan ba a ba a ba a shiga cikin rigimar aure saboda shi ko ita matar tana da shi ko mijin yana da shi na biyu shine ciwon da yana da alaka da da zaman auren kuma zama yana da wata cutar da in ya in da matar za ta dauki cutar ko kuma zai iya shafar abin da za su haifa to wannan matar tana iya daga magana a kai haka kuma cutar da ta sa ba zai iya kusantar ta ba cutar da ta sa yana da lalurar da ba zai iya ko baya da karfin sha'awar da zai iya biya mata bukata to in akan wannan ne shi malamai sun yi bayanai wanda mun karanta a karatukan baya in ba ku manta ba bari tuna muku idan mace ta auri namiji sai namijin nan ya fara iya kokarinsa daga baya sai ya samu lalura ko da sau ɗaya ne ko inda ya samu ya gwada daga baya ya samu lalura don aka zo matar daga lokacin da ta kawo complaint wanda complaint na a gaban alkali ake yi ko kuma mai hukunci to sai a ɗiba mata sai a ba wa mijin dama har zuwa shekara ɗaya a kan ya ne magani abin da ya sa malamai suka ce shekara guda ce saboda a cikin shekara ne ake samun bambance-bambancen yanayi da zai iya taɓa lafiyar mutum akwai wanda lokacin sanyi yake yin rauni akwai wanda lokacin zafi yake yin rauni akwai wanda lokacin damuna aiki ya yi yawa baya da sha'awa sai kaka ya zo akwai wanda to duk mutum da yake da irin wannan matsalar to sai a jira shi ya shekara in matsalar ta shafi wani yanayi ne ai za a samu canjin yanayi duk yanayi guda hudun nan ana gama su a cikin shekara a ga duk bai ba to wannan ba na yanayi ba ne sai a ce to za a iya raba aure kuna fahimta ko amma ba a yi wa mutum gaggawa saboda ku tuna da protocol ɗin da aka bi kafin aka yi aure to bai kamata daga an samu matsala ko sai a ce za a raba aure ba a ba wa mutum dama ana ganewa adalci kenan na shari'a ita matar haka za ta yi haƙuri idan ta ce ba za ta yarda da wannan jiran ba sai a koma mu na yau kuna gane karatun ba za ka ce mata dole sai ta jira na shekara ba ita ta ce ba za ta iya ba ta yi wata hudu ba namiji ba za ta iya ba ta yi wata biyu ba namiji ba za ta iya ba sai a ce to shi kenan kina jin tsoron karki saba wa Allah Allah ya kima hududan lahi fala junaha alai ma fi mafsadadi sai a kowa babin kulli amma in dai kyauta za a yi cikin shekara kuna fahimta idan idan matar budurwa ce aka kai ta gidan miji yana da bambanci da idan bazawara ce idan budurwa ce sai ta zo ta ce bai da lafiya sai ce a'a ina da lafiya kuna fahimta za a tambaye ta cewa ya kika yi kika san bai da lafiya idan ta ce ya taba farawa amma yanzu baya iyawa sai a sake kuma kan magana ta ta shekara guda amma idan ta ce kwata-kwata bai taba gwadawa ba kuma budurwa ce to sai a ce mata ku je ku duba ko a kai ta asibiti har yanzu budurwa ce da gaske in aka samu ba budurwa ba ce sai a ce to karya kike yi waye wannan ka kuma kar ai tone tone ita da kanta ba za ta tsaya yi dogon tone tone ba kuna fahimta na ce idan ita me nan budurwa ce idan aka samu cewa ba budurwa ba ce kenan maganar ta ƙarya ce to sai a dawo maganar sai ta jira zuwa shekara guda kuna fahimta ya fara ne ya gaza kenan amma in aka samu cewa da gaske ne bai taba ba to wannan kan tana da damar da za a iya raba aure a yanzu in dai har an ɗauki dogon lokaci tana jira kuma ba fara ba ma sai wanda cewa ba za a fara ba kenan sai yaushe shi wannan ba a bashi wannan cycle na shekara guda idan kuma ba zawara ce ba budurwa ba ce kuna fahimta ita ma sai ta faɗa to kaga nan ba batun a ce za a gwada a duba da bai da a duba to wannan ita sai a yi amfani da rantsuwa idan shi ya ce ina da lafiya ita kuma ta ce karya ne baya da lafiya ana fahimta to maganar waye za a ɗauka waye magana su tafi ƙarfi a tsakanin shi ya ce ina dama ko ba budurwa bace balle a ce za a iya gwada shi ya ce baya da lafiya ita ta ce kar ku manta wannan maganar lafiya ba muna magana akan wanda yake dan gwadawa kaɗan ita ko bai ishe ta ba ba wannan ake magana ba wannan kwata-kwata zero ne shi ake magana amma wanda zai gwada kaɗan in dai za a samu mata ya tsara to fakara uba ta ya tsara bilal haka za ta hakura wallahi in ta ce bai mata ba to sai dai a dawo kan babin kul'i ai duk ku rika gane bambancin idan kwata-kwata an rasa to wannan ya kai ground da za a iya raba aure amma an samu kamar abinci ne yana ba ta abinci amma baya iya ba bata 3 square meals wannan bai kai a raba aure ba tunda dai tana samu ba ta koshi ne ko kuma ba ta cin mai daɗi irin na gidansu wannan duk bai kai a raba aure ba ko kuma tana shan ruwa amma ba fiya wata ba wannan duk ya kai a raba aure bai kai ba ta an kana ta sha ruwan rijiya ko ba ta taba sha ba ko min zarfinsa haka za ta hakura ai wasu suna sha ku gane bambancin to idan ga'awa ta mace ta zama akan mijinta wato bai kusance ta ba gaba ɗaya kuma baya yi shi kuma yace yana yi to wannan za a ɗauki maganar ta amma sai ta rantsi fal qawlu qawluha ma al yamin maganar ta za a ɗauka amma sai ta rantsi kuna fahimta idan shi ne aka yi aure ita bazaura ce sai ya ce bai yi ba sai ta ce ya yi kuna magana kuna gane magana an zo ne sai aka ce ai an tare kuma ya sai ta ce a'a bai yi ba to wannan shine sai shi aka tsuma maganarsa in ya rantse ku gane bambancin nan ta ce bai yi ba ya ce ya wancan kuma ta ce ya ya ce bai yi ba kuna fahimci maganar to wanda yayi musu shine zai rantse yanzu a wannan maganar marar lafiya da shi yace yana kokari ta ce baya yi waye yi musu ita ce ita za ta rantse a wancan kuma da ya ce shi ba bai yi ba ita kuma ta ce ya yi waye yi musu shi to kaga shi zai rantse kun gane bambancin da wannan shi ne na na ne ba zai dadi o yaji o ta yi yaji ta je gida ne matsayinta menene yaji yaji shine mace suna da rigima da mijinta sai ta tashi ta je gida ba izini haka ne yana iya halatta yana iya haramta kamar babin ka ce ta ce sake ni ne idan babu wani titi ba sa ba dalili ta ce sake ni mun karanta hadisi tuwawar kuma ta tashi ta je gidansu ba dalili shi ma haramun ne kuma tana tsinka sunnar manzon Allah ne san salama wannan ba ta son hatsuwa da manzon Allah da kyakkyawan haɗuwa a ranar kiyama har kawai ba dalili da karamin abu ta ce za ta tafi gida ta tattara kayanta abin da bai kai wanda za su iya sulhuntawa tsakanin su ta tona asirin mijinta wasu ganta a hanya ta fita da ya faru rigima karamin abin da bai kai haka ba kuna fahimta to wannan haramun amma in akwai dalili ya halatta ya mata duka ina rada je jehu Allah ne kadai in ya abin da kai ka koma wurin sa amma mijin yadda ke kina raki je sai ka ce koma gidan a duka irin na haram fa nake faɗa amma in ka sai laifi aka da ta to wannan Allah ne ya ce ai dukan kana bayinka ba ta yi laifi ba ko ba ta kai abin da za a yi duka ba mutum ya yi duka dukan da har zai iya mata rotse wannan dole ta tafi gida ya hana ta abinci za ta zauna ta mutu ne a gidan dole ta yi yaji ta tafi gida kana bayinka amma haka don ya ce zai aure sai ta yi yaji a tunda ya kamata sai ai na'am tambaya ce mai kyau wannan mace ta gano cewa mijinta yana neman mata shin ya kai darar inda za ta je a raba aure akan neman matansa ko kuma bai kai darar ba sai dai ta yi hul'i tambaya ce mai matukar muhimmanci ya zai bayar da amsa na mala adam na'am me yasa saboda tsoron da kuma da Kaji mala adam da wayo wai ke cewa ya halatta ka nemi a raba aure ba sai an yi kul'i ba saboda tana tsoron karya ɗebo cututtuka ya sa mata sa cututtuka kuma kaga darar ne ai asalin makarman darar ne to kuma sai in tambaye ka ita wannan matar da wannan mutumin yake yin tambaya a kanta ta tabbatar da cewa mijinta ba zai ɗauki cuta ba saboda yana da wayon hanyoyin kariya yadda ba zai ɗauki ciwo ba kawai zallan fasikanci ne kawai ɗan iska ne kawai amma yana da wayon da ba zai taɓa don ya fi ma tsoron cutar ya za a iya zara ni ba bari ƙara maka tambaya idan ba kai za ka amsa wannan yana koma ba ne ba halitta mutum ya zauna da to kaji ya ce sai a koma babin baya halatta mutum ya zauna da fasik ka tsokano yanzu sai in tambaye ka sai in tambaye ka ina ce fasikanci shine sabon Allah wane ne mutunta baya sabo sannan kuma yanzu na ji dai sai ka ce kowa ma mijinta yana sabo sai in ce maka to an bambanta sabo kala-kala da cewa in dai na harkar neman mata ne ka fahimta shi ya kai a iya rabuwa amma idan ya zamana mijinta shi ne, yana karɓar albashi bai zuwa aiki shi ba fasikanci ba ne ka tsaya ne barin ji shi ne yana karɓar cin hanci mijinta yana karɓar cin hanci a hanya ko a ofi amma mutumin kirki ne yana sallah a masallaci komi da komi ustazu ne ma kana fahimta ta ko kuma mai sana'a ne yana karya alkawari halal ne ko haram fasikanci ne ko da'a fasikanci ne shi duk za ta iya haɗa su duka a jeri ta je ta je ta nemi saki a kotu darar ne shi ma wala yulul usubatu fasikin ko kuma a'a wancan daban wannan daban na san inda na ce na shan kwaya za ka ce eh inda na ce na shan giya za ka ce eh shi na baka misalan da su mutane ba su ɗauke su da zafi ba amma su ma masu zafi ne kuma su ma duk fasikanci fasikanci na na'am ita wannan tsoron kada musibar da zai iya motar nan da shafe ka kamar yadda wani can ya tsebo wannan ciwon ai mutum ya tsebo haramu da iya ciyar da ita da ce tana jin tsoron kada wani tsoka a cikin da ya da tsokan kala ya damu kenan to ya yi kyau ya yi kyau ka yi kokari balin ta ka kana ji ko gaba ta malam wannan abin da ka yi tambaya yana da alaƙa ne da babin shin ya halatta mace ta zauna da fasiki shin fasikancinsa yana da alaka da zaman aurensu kana fahimta ka zance mafi rinjaye shine laifukan mutum ya shafe shi ne bai shafi matarsa ba Laifukan da suka shafi aure su ne laifukan da ko dai za su taɓa imanin mutum ta yadda zai zama wala mushriki na hatta yuminu kamar yana shirka kana fahimta ko kuma laifuffukan da za su iya taba shi kansa auren amma in ba wannan to la wa ziratun wizra ukura ba dalili bane don mace ta gano cewa mijinta yana neman mata ya danganta ga ishe hadi na alkali kana fahimta ta saboda kai kanka ka fara cewa idan ba kishi bane hanyar cewa yana neman mata me yake nufi yana zina kaji daya ko kuma yana da alaka da mata abinda bai kai zina ba wanda shi kuma malamai suke ce masa lamam wanne ne daya idan lamam ne ba yanda za ka kace mutum do yayi lamam a ce ya kai araba aure idan zina ne ana neman shaidu hudu sai an goma wani babin fa yanzu kafin ka tabbatar wa wani ka ce dan iska ne manemin mata da yake zina neman mata karma ce mai ma'ana da yawa wannan kuma kotu ba za ta ta shiga cikin wannan babin ba in ka buɗe wannan kofar mata da yawa za su kai tsara kawai su je su mijinsu a raba musu aure suna da kaza ko kawai tek zalla ta gani in ka bude wannan kofar shi yasa yanzu ya jin labari a Kano wani yana neman wane ne ta turo shi daga gidan sama ta cike shi da wuka ta yi wane ne duk saboda irin wannan abu kawai na ta ga tek ko ta ji yana waya ko ta ji waye wanda ko ba dole bane ya zama ma'anan neman mata ne don haka wannan ba zai zama gram inda don an je za a raba aure akan darar ba abin da zai sa a raba aure shi ko nan ba babin darar bane kwata kwata tunda bai shafe ta ba shi ne mijinta yana zuwa wurin boka wanda yake zuwa wurin boka yayi ne ya safurta annabi sai sallallahu alaihi duk wanda ya je wajen boka ya gaskata shi ya tattara kayansa a gaban manzon Allah sai salama ya kafurta kaga wanda ya kafurta ai shikenan kaga wala tunki na hata hatta yu'minu ha kuma a wurin malaman da suke gani barin sallah kafurci ne baya sallah kwata kwata wannan ma malamai za su ce ki tattara kayan ki tafi me yasa kira zaune da arne ne duk wanda baya sallah arne ne kana fahimtar magana kaga wannan manya-manyan laifuka ne fa jintima jintima wanda su sun fi karfin ma a ce zarar ne kawai ki ma fita a gidan ne kawai auren ma ya mutu da kansa saboda in dai mutum ya kafirta ai ba sai an yi saki ba aure ya mutu da kansa ne kawai sai dai ta je ta yi idda fa ta yi aure abun da za ta ne ta je kotu kotu ta yi declaring ɗinta a matsayin matar da ba ta da miji shi shikenan in miji yana abin da ya kai kafirci aka ja ka tabbatar ba a jiran a ce masa ya sake ta sai dai ka san a hance ba a iya declaring din mutum ya yi ridda sai kotu saboda in aka ce ya yi ridda to yana mutuwa ‘ya'yansa ba za su gaje shi ba kaga wannan akwai maganar kotu a ciki ana ce ya yi ridda ba za a masa sallah ba ana ce ya yi ridda ba za a kai shi makabartar musulmi ba ka gane maganar ana ce ya yi ridda matarsa ta sauko a lokacin to mata irin wannan sai ta je kotu in kotu ta yi declaring din ta a haka ya shi sai ta raba aure ko kuma Ko kotu ita ba ruwanta da ta shiga babin shi kansa akan ya ya yi ko bai yi ba ita dai a ji cewa yana zuwa wajen boka a tabbatar kotu za ta iya raba auren akan wannan ta fahimta musamman inda ta samu eh, lauya ahlus suna wanda ya san addini ya san hadarin wannan abun ba za a tsaya ana wani dogon magana ba ko dai ka tuba ne ba maganar biko ma a ciki biko ka yi ne ko ka tuba ka daina <coughs> ko a raba aure ka fahimta ko duk alkalin da ya san abin da yake yi zai iya raba wannan auren musamman in mace ta ga cewa wannan abin na gaske ne kuma da gaske take yi to kotun da za ta je ma ta san ahlu sunna ne wanda irin wani abuwa ba kanana abuwa ne ba a su sannan lauyan ta ma ahlu sunna kaga wannan an san ba maganar wasa ir gida ce amma don miki yana sauran laifuffuka na fasikanci wannan bai shafi maganar aure ba fasikancinsa daban aurensu daban damar ta malam ba kudin haram mutum yake ba ko shi ne haram din ita mace halal take ci ba ruwanta kuma duk kudin da ta ci ta ci banza wallahi Allah ba zai tambaye ta ba shi za a tambaya saboda la taziru waziratun wizra ukra an wajabta maka ka ciyar da matarka da halal sai ka je ka nemo haram ita ina ruwanta salamu da ku gane wata ka'ida ta fikihu kun gane hannun wani sabulu ne wa haram kudin haram yana shiga hannun wani ya zama sabulu ka wanke shi yanzu mutum ya yi wa sata sai baka kyauta hannunka sabulu ne ya wanke shi kai ba kai sata ba abin da ya shafe ka ka ci kudin ka yanzu in ba haka ba duk wanda ya ba kudi ya ce ina ka samu kai wawa ne a baka ke sai da ka samu ai dole ka abin kai dagonka to haka matarsa duk abin da ya ciyar da ita da ƴaƴansa ya ciyar da su ka gane ya ciyar da su ta hanyar haram wannan wannan shi shi ne za a kama ka fahimta shi yasa malamai suke da magana akan ma'anar wa bil haram shi wa bil haram yana nufi babansa ya ciyar da shi da kuɗin haram sai za a yi a kama shi da laifin abin da babansa yi shi ya ce babansa ya ciyar da shi da haram yanzu in babanka kafirci ma sai a kama ka akai ballantana ya baka haram kai kace ya baka ne kuna fahimta sai zama fassarar ma'anar wudiya bil haram ba shine iyayensa sun ciyar da shi da haram ba ka gane wa mat'amuhu haram yana cin haram wa mashrabuhu haram yana shan haram wa malbasuhu haram tufafinsa haram ya gudiya bil haram da haram ma ya gidu ba wai ana nufi yana dan kankani an bashi haram ya ci anun babansa ba da haram ya gidu har ya zama yadda kake gani shi aka shine malan gudiya bil haram mun gama ko kulli duk wanda ba kul'i ba ya haƙuri yawwa ba wai a da ne bai ba a na haihuwa eh bai kai bai kai abin da za ce darar da za a raba aure ba amma za ta iya kul'i shine miji baya baya iya haihuwa amma yana iya biya mata bukata wannan bai kai abin da za a raba aure ba tunda a hannun Allah yake in ba ta so za ta iya kul'i mana sosai ma alaji duk abin da mace ta gaba za ta iya biyayya wa miji ba ka rike wannan ka'idar aure ba dole ba ne in ta gaba za ta iya ba tana iya kulɗi ya zama babu dalili haka kawai shine ta yi sabon Allah amma in ta ga tana so ta haihu mijinta kuma baya da kon halitta in ta ga ba ta je ta yi kulɗi shikenan daidai lokacin da za ta fita wata kuma za ta ce ta ina so ko ko akwai mijin da za ce a duniya ya ƙi auruwa akwai shi dan baka nemi daidai da kai ba wallahi za ka samu shi ke wannan tafto ta za ta shigo ai musamman ma a nan Najeriya na Eh. alkali ma in raba shi a to kai ka raba ne ai ba wanda zai iya dawo da auren alkali sai alkali in ka san alkali kuwa a in ka yarda matar ka ta kai ka kotu har ta ci aka raba aure to magana ta kare sai alkali in yana sama da shi ya je ya rusa shari'ar to za a iya dawo maka da matarka ko shi a sake koma wurin sa ya rusa amma babu wanda ya isa wannan kai da kanka kan a to inda aka ne kai tun a gida mana saboda galibi a gida ne tsakanin shi da matar da kuma wannan yana cikin tufa mala mhm. laji ya yi mana ya yi mana tunda babu ai dole sai abu ya tabbata kafin ake hukunci a kan amma dai akwai hanyoyi da matakai da alkalai suke iya bi yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa a musulunci ya ga in suna magana kan alkalanci suna ce sai mai tsirasa wanda yake da firasa gafata malam wallahi mata in ta zo tana fara magana in tana da gaskiya zai gane sannan mata da so ta yi ihu ba a gaban alkali ta gama kukan shiru yana jinta in karya take wallahi zai gane in dai ya san abin da yake yi na firasa kuna fahimta shi yasa suke cewa idan mutum ya san da cewa kamar yadda mai bahaja yake cewa idan mutum idan alkali ya gano cewa mata tana da gaskiya amma ba ta da hujja yake ta yi taka tsantsan wajen bin tsantsenin alkalanci ta yadda zai mai da ita ya san kuma ba ta da kuɗin da za ta iya biyan kulɗi ya kuma mai da ita ga mijin yake wallahi ya yi taka tsantsan inda ya riga ya gano zai iya amfani da dabaru nasu na alkalai wanda zai iya sa mijin ma ya zai da kansa ya mai da kansa jilti ne ibn rushd shi da kansa a cikin a cikin bidaya yake cewa akwai wani abin da ya faru da shi tun yana alƙalanci yana cikin abin da ya sa ya yi rizali ya bar alkalanci yace wata yarinya ta zo masa kajaran bajaran ta faɗo kotu da gudu ta ce ka cece ni mijina zai kashe ni me ya faru ce iyaye na sun mun auren dole bana so shi kuma da ya gane bana son sa ashe wani irin mutum ne kaza akwai irin wannan mutanen wanda kaman ba zuciya irin ta dan adam ba abokin babanta ne sai ya dauke ta sai ya kai ta can daji da maharbi ne sai ya kai ta kan dutse ya je yar buka sai sata a ciki sai yana kullewa ta waje sai ya tafi a cikin daji ba abinci ba wane ne kuma za ta yi shekara da shekaru ba ta zo ta ga iyayenta ba kuma tana bala'in tsoronsa ita kadanta kuma a cikin daji ga duka yadda dai kasan ka ɗaure kanari a cikin a cikin keji haka yake mata to sai wata rana waɗansu makiyaya sun zo wucewa suka bi za su nemi ruwa da suka ga abin nan suka tsaya suka ta yi ihu ta ce su buɗe ta don Allah da suka buɗe ta ta ba su ruwa sai ta gudu shine yanzu ta zo wurin alkali ta ce ka cece ni sai ya ajiye ta sai sa aka kira mijin da mijin ya zo ya shiga mai kyau ya zo ya iya bayani ce wallahi yarinya na kasan yaranta kasan yaranta wallahi yarinya na irin kulawa da ita da nake yi amma da in tana ce ba ta so na amma da yake ta ɗanyi nesa ba ta ga gida ba ne ni kuma kasan abubuwa aiki ya yawa zan kai ta ta ɗan gida sai a ɗan yi waye za mu sasanta a gida ai malam shi kuma dai tun da miji ya zo da irin ɗan farau-farau ɗin nan to yariyar nan tana ce kar a kai ne kar a kai ne baban ta zo yana tsawa ta ce mu da za ki mana kaza kaza sai ce ba za ta je gida ba ma ta koma don kuma ta tafi tafi za ki mana abin nan yariyar nan tana ce kar a kai ne aka ce wallahi yana kai ta sai yanka ta sai tafi abin shi Yace ce ba a ma gano ya yanka to da za a daɗe ba a gan shi a cikin gari ba ashe har ta gawanta ya riɗe a can sama ba waɗannan makiyayan ne da suka zo sai suka ce kai bari mu bi ta gidan yarinyar nan mu gani suna zuwa suka samu kwaɗon yana kulle an rufe amma suka ji wari suka samu har ta ga mata a dinnan shine dawo ya ce wannan abun ya mata bakin ciki kawai sai ya rita ya rita ya bar alƙalanci ya ce ina ma ban ce kiran wannan yarinyar ba to kaga shine alkali akwai abin da za ka ga kamar ka bi due process ne amma za ka iya cutar da shi wanda ya kawo karan to dole ne alkali ya zama zai bi ta hikiman da zai gane akwai abin da mace za ta zo ta faɗa wallahi wanda da gaske take yi in ka tuna ta amfani da zallan zallan yanda aka saba na zahiri da kai amfani da basira ta hikimarsa ba shi yasa aka ce alkali a dauki mujtahidi wannan abubuwan na rubutu guide dai da za su shirya da kai ka yi amma ba su ne wai za su zama tabbas dole in kai kai ta kulla wani kuma in yayi za ta kullar da shi ba ba dole bane ba ka'idoji bane da. alƙalanci dole sai ka yi amfani da basirarka Allah ya sa mu dace da sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba ka yi hakuri sai gobe سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله